duba ka saurara ka kuma rayu da karatun littafi mai tsarki littafi na fari tushen sanin allah sashen a allah ya halicci mutum adamu gaisuwa mai yawa yan uwa littafi mai foto da za mu duba yanzu yana da labaru iri-iri daga cikin littafi mai tsarki wato maganar Allah kenan duba fotuna ku kuma saurara ga kaset ku juyo foton lokacin da kun ji taɓi bari mu ci gaba foto na fari yadda komi ya fara duba mutum da yana cikin foton nan sunansa adamu ne shi ne mutum na fari ga zaman duniya cikin farko babu komi a cikin duniya sai Allah Allah kaɗai mai gaskiya ne shi ruhu ne wato ba ma iya ganinsa gama ko'ina yake kamar iska Allah mai iko duka ne shi kuma ya san dukan abu Allah ya halittar da dukan abubuwa da kake gani a cikin foton nan duniya na cike da duhu, sai Allah ya halicci haske, bayan wannan sai Allah ya halitta sararin sama da gizagizai. Allah ya raba ruwa da ƙasa domin ƙasa ta ba da amfani, bisa umarninsa rana da wata da tarmamu suka bayyana. Bayan wannan Allah ya halitta masu rai, dabbobi da tsuntsaye da masu rarrafe a ƙarshe allah ya halitta wannan mutum allah ya halitta mutum adamu da turbayar ƙasa allah ya yi mutum cikin kamanninsa wato cikin sura tasa tunanin mutum da marmarin zuciya tasa don su gamshi allah kenan Allah ya halicci mala'ikunsa na sama, mala'iku su ne ruhohi masu kyau da ke zamne tare da Allah cikin sama.